اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata hudu ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da biyu ga watan agusta shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya Allah ya fara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu Bani Dauda wanda ke nan ba talatin da tara Yakubu Avenue Daura daga Galajima Road Angwari Miji a Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas al-fiqhi na al-Sheikh al-Doktor Salih al-Fawzan al-Fawzan inda muka kwana a cikin kitabu tahara babun fi ahkami izalatin najasa babun da ke magana akan hukunce-hukunce wanda ke rataye da gusar da najasa ko a jiki ko a wuri ko a tufafi ba za mu tashi a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 43 zamu tashi a daidai gaban da malam yace wa in kanat najasata ghairi kalbin aw khinzirin al bawli wal gha'iti wad dami wa nahwiha fa innaha tughsalu bil ma'i ma'a al-farki wal 'asl hatta tazula ولا يبقى لها عين ولا لون ما لن يتي وإن كانت نجاسة غير كلب إذا نجسة ta kasance ba na kare ba ne, aukin zirin ko na alade, wanda duk mun san hukunce-hukuncen da ke rataye da wa'annan dabbobi. Shi alade asali a jikinsa mai cin gaban jikinsa akwai wata tsutsa da ke yawo amma baya yawo a jikin alade cikinsa saboda cikinsa idan ya ci abinci cikin awa biyu zuwa uku zai narke gabaki wannan tsutsar tana yawo ne a jikin gaban alade shine kafafuwa da kuma cinyoyinsa da bayansa amma baya wa a ciki ka kaga mutane su kuma ne da suke ci kenan a jikin aladen ko cinya kafafuwa to wannan tsutsar shi yake haifar da bincike na zamani ya tabbatar da shi yake haifar da samuwar hepatitis C a nan ake kamuwa da shi shi yasa idan ka duba turai kusan ranka ta kaftanta suna fama da wannan bala'i saboda naman pork shine abincinsu kuma bincike na zamani ya tabbatar da cutar wanda yake samarwa a jikin ɗan adam amma kuma suka narka shi suka canza shi suka canza shi suka canza shi da suka tsawata shi tana cewa ai yana da daɗi a siffan alade shi karantar sa ai idan ka kalle shi abin kazanta ne haka ne saboda dabba ce wacce take rayuwa a wajen kazanta. kuma a cikin dabbobi ita ce take da kaifin haƙorin da idan ta ci naman mataccen mutum har da ƙashinsa za ta haɗe shi sa za ka ga idan an yi kisa a turai ba a so a gane sai a jefa shi a cikin tawagar aladu saboda in ya fara wari za su kada shi har da ƙashin kuma wannan yana haifar da cuta masu ɗimbin yawa wanda shi ne mutane suke amfani da shi a turai tunan ma za ka ga mutane suna abin nan suna amfani da shi Allah ka shi mu harin ya ce to in jasar ba na kare ba ne mun san na kare shi a karan bakinsa kawai ana samun cuta sama da ɗari hudu da ‘yan kai a wannan baki nasa shi sa malaman kiwon lafiya da kiwon dabbobi likitocin dabbobi sun ba da ka'ida duk mai kare duk wata ya je a duba shi a masa allura saboda wannan cutar cututtukan shi kuma alade daman kwantar sai malam ya ce in najasar ba alade ba ne kuma ba kare ba ne kalbauli walghaiti kamar bawali fitsari da ba haya bayan gida wajjani da kuma jini na haila ina fata an gane ko na nifasi wa nahwiha da makamancin haka ko innaha tusal bil ma'i malan yace to irin wannan bawali ko ba haya ko jini ana wanke su ne da ruwa ma'al farki wal asri tare da kankare shi shine ma'al farki tare da kankarewa wal asri da gusar da shi hatta ya zula har sai ya gushe wannan jinin ko wannan bolin ko wannan ba haya ala yabqa laha aynun wala launun yanda ba za a ga asalin ainihin jinin a jikin mutum ba ko kuma ba za a ga asalin kashin a jikin mutum ba ko kuma bawalin ba balle launinsa ya bayyana A ga masu launi da jini na baɗiƙi ko na haila sannan ba haya ina fata an gane su ne masu launi duk da fitsari ma yakan yi launi idan ya bushe musamman idan farin tufafi ne akan ga wani alama a tattare da shi musamman idan yaran suna cin abinci ko mutumin babba ne ko kuma na ya mace ne amma na jariri ba za ka gane ba jaririn da bai fara ci ba ba a iya ganewa shi sa musulunci ya ce a yayyafa mai ruwa kawai malam ya ce almagsulatu ala salafati anwa'in ababen wankewa sun kasu zuwa nau'i guda uku النوع الأول نوعي نفرق ما يمكن عصره مثل Ya ce abin da zai iya yiwuwa a gusar da shi kamar tufafi ala budda min asrihi irin wannan babu makawa a gusar da shi ba haya ne ya taɓa jikin mutum tufafi kaga dole sai an ne sai an wanke wajen da ya taɓa kaɗai an gano wannan an nau'u nau'i na biyu ma la yumkinu asruhu wa yumkinu taqlibuhu al-juludi wa nahwiha wa nahwiha malan yace ma la yumkinu asruhu akwai wanda ba za a iya gusar da shi ba wa yumkinu taklibuhu amma za a iya canza shi a juya shi sai malai ce kaljuludi wa nahwiha kamar fata da kwatankwacinta kaga fatan idan aka je ne ta kaga an canza ta kenan ko kaga ita karantarta ba zai yiwu a kusa da shi ba amma sai dai ne za a iya canza shi shine a juya shi sai a mai da shi aka je ne kaga an tsarkake shi kenan saboda shi je ne fata yana tsarkake wannan fatar yanzu misali ba kana kiwon dabba misali irin bul din nan sa sai ya mutu kaga dai siyar da shi haramun ne saboda ne hurrimat alaikumul maitatu Allah ya ce an haramta muku mushi an gano wannan kaga wannan haramun ne ba za ka ci ba kuma ba za ka siyar ba saboda da siyarwa da ci hukuncin su daya idan ka siyar da mataccen dabba tamkar kaci ne saboda za a baka kuɗin to kuɗin nan da ka ci kaci mushe ne an gano wannan sannan ba za ka iya narka shi ba ka ce za ka ba cifinka a pond ɗinka kaza mutane na yi wannan ko to shi ma haramun ne saboda mataccen mushe ne to shi mu har ke shigan mutane to ai kifin da ke rayuwa a teku yakan ci mataccen ababai kuma a kama shi a ciki ce eh wannan rizqun faqahu Allah ilayhi shi wannan arziki ne Allah ya turo mai a cikin ruwa an gane bambanci shi kuma wannan kai ka dauko da kanka ka sa akwai bambanci an gano wannan saboda haka ba za ka ɗauka ka ba shi ba za ce ta mutu ko sa ko rago ko makamanta ka ba za ka daddace naman ka ce za ka watsa wa kifin ka a pond ba in haka ka yi laifi tsakaninka da Allah saboda kifin nan za ka zo ka ci ko da kai baka ci ai za ka siyar ne kuma wanda za su siya musulmai ne da wanda ma ba musulmai ba to kuma haramun ne ka cutar da ɗan uwanka musulmi haka kuma ka cutar da wanda ma ba dan uwanka bane musulmi matukar Allah ya haramta maka yin haka yin haka zai zama laifi tsakaninka da ubangiji ina fata mun gane saboda haka sai dai abu ɗaya za ka iya yi a wannan dabbar shine ka sa a keɗe wannan son sai a cire fatar sai ana je mai fatar ko to sai a je ne in an cire fata kuma ba za ka bada ai ganda ba Idan aka yi ganda hukuncin su ɗaya da wancan an gane ba za ka ba da ai ganda ba amma za a je ne fatar idan an je ne fatar sai a siyarwa da masu fatu an gane wannan to in aka je ne shi to wannan ya halatta ba hadisi ya inganta ashabu sunan an tafi da wata akuya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana janta sai manzon Allah ya kalle ta sai ce lau akhassum min juludiha qalu subhanallah maza Allah ce ba kun cire fatar mana sai sahabbai suka ce karshi ya tabbata ga Allah innaha mayyita aw maitata ya ma'aikin Allah ai wannan dabba mushe ce sai ce dibagu juludul maitati yutahhiruha al-ma'u wal maradu je mai fatar mataccen dabba abinda ke tsarkace shi ruwa da baga ruwa idan an hada shi an je mai shi audi babu su maitati tutashiruha je mai fatar babba matacca idan an cire aka je mai ta jenewar ya tsarkake fatar za ku iya amfani da ita kaga wannan nassi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna za a iya amfana da ita yani amma ba za ka ce tunda an ce wannan to in mun cire ai za a yi ganda da ita bari ai gandan ma ai gasawa ake yi saboda haka aiki ake yi kuma kacin mushe kuma dalili shine mushe akwai cuta a tattare da ita idan dabba ta mutu ba yanka ta ake ba an gane bincike na zamani ya ƙara tabbatarwa cewa in dabba ta mutu ba an yanka ta ba ne akwai sinadari na cuta da ke tattare da jikin wannan dabba amma idan aka yanka ta duk wani cuta in ma tana da shi wajen jinin nan da ke fesowa zai fita da shi bincike ya nuna na zamani kaga tun lokacin da manzo Allah wannan bayanin abu babu irin wannan binciken amma kuma yanzu a zamanance an gano haka saboda haka wannan yana ƙara tabbatar maka da cewa addinin musulunci addini ne nawa Allah shi sa waye ya hana cin dabbobin Allah in dai ya mutu ne a za ka ci ba kamar shi wannan inda kadai aka halatta maka cinta shine lokacin da babu abinci kana cikin daji baka da guziri kuma ka zo fitar da mataccen dabba in baka ɗauka ka gasa ka soya ka yi amfani da shi ba za ka iya halaka za ka mutu to a nan akwai ka'ida ta malaman fiqhu da usulul fiqi shine ittikhadhu akhaffu dararaini ɗaukar mafi saukin cutarwa guda biyu cin mushe menene haramun ne ko sannan kashe kai shi ma menene haramun tunda Allah ce wala taqtulu أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين تحاجة تنسى كشيري karan kanka ka kashe kanka da kanka ai haramu to anan ba za ka ce ba za ka ci ba saboda wara'unka sai ka ɗauki wannan mataccen naman ka gasa shi ka gasa shi iya gasawa sai ka ibi daidai abin da zai gusa da yunwa in wurin na da nisa sai ka ɗauki guduri har inda zai kai ka wajen da naka samu asalin abinci kana zuwa cikin gari to daga nan ne ya zama haramun ya dawo haramun shine malaman usulul fiqh suka fitar da wata ka'ida idza jaa al-amru ba'da an-nahyi fa yarji'u ila aslihi in kana halalan fa halal wa in kana haraman fa haraman amma a ka'idar akwai ka'ida da tafi shahara a bakin malamai idza jaa al-amru ba'da an-nahyi fa huwa lil ibahati amma kuskure wannan ka'idar kuskure ne cewa idan umarni ya zo bayan hani yana nuna halacci to sai mu zo daga nan zaka gane wannan ka'idar ba daidai bane wannan kin mushe menene haram Allah ce hurrimat alaikumul maitatu ko amma sai Allah ce fa man turra غير باغ ولا عاد كشني ولا إثم عليه وشيخ شيء إذا جاء الأمر بعد النهي kaga in ka ce fa huwa lil ibaha kenan futur ya ci gaba da zama ne halal kenan ko shi kuma an ce halal ne zuwa daidai lokacin da kake da wannan buƙatar kaga wannan yana nuna kuskuren wato wannan ka'ida amma ka'ida ta biyu wacce take ita ce ingantacciya idza ja al-amru بعد النهي ila إلى Idan umarni ya zo, bayan hani zai koma zuwa asalinsa ne asalin cin mushe haram kaga sai dawo asali ko lokacin da ka samu abinci ya dawo asalinsa yanzu haramun ne sannan sai mu ɗauko sarauta a lokacin aikin hajji ko umara sai haram ne ko la wa antum hurum haka Allah kada ku farauci babban farauta alhali kuna aikin hajji ko umara amma kaga nan hannu ko can kuma Allah ce fa idza halaltum fasadu idan kuka idan da aikin hajjin ku ko umara ku je ku yi farautan ku me asalin farauta halal to fa yarju ila aslihi kaga can an ce haramun saboda ne dalilin aikin hajji wani umara nan kuma bayar ji'u ila aslihi ka gama aikin hajji faraja'a as-sayd ila aslihi wa huwa madha halal kamar ji wannan an gano wannan to haka shi ma giya babu ruwa kuma ishi ya kama mutum yana cikin daji yana girmawa sai ya ga bishiyar kwakwa wanda ake tara uh, burkutu a wajen ba ta nan an tara ta him in ya tafi zai iya mutuwa saboda halin da yake ciki na kishirwa sai ya ibi wannan burkutun daidai gwargwadon da zai gusan masa da wannan kishin ya ɗan sha kaɗan ya tafi ya guziri yana sha kaɗan kaɗan don ya rage masa ne zafin wannan kishin amince wannan saboda idan ya tafi haka zai iya mutuwa saboda kishi ne to in ya ba sai dinga sha kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan yana tafiya yana rage ƙarfin kishin nan da ke tare da shi yana zuwa inda ya samu ruwa sayarju ila ne asalihi kaga yanzu zai dawo ne asalinsa shine ne haram kuma shi wannan to haka ka'ida take fa yarju ila aslihi fa in kana mubahan mubahan wa in kana haraman fa haraman mushe menene haram amince wannan wannan ka'idar tana da mahimmanci, a babun fiqh da usulul fiqh saboda mutane da yawa kan yi wa abun gurguwar fahimta sai ka ga har a babun fatawa a ba da fatawar da ba ita ta dace a wannan gabar ba Allah ka shirya da mu an gano wannan malam yace ala budda min irin wannan babu makawa a juya shi sai ce annau tsali nau'i na uku ma la yumkinu asruhu wa la taqlibuhu akwai abinda ba zai yiwu a gusa shi ba kuma ba zai yiwu a canza shi ba fala budda min daqihi wa taskilihi to shi wannan babu makawa a danne shi sannan a sanyaya masa nauyi don ya rage shi bi an yaba alaihi shay'an thaqilan sai a ɗaura mai wani abu mai nauyi da zai rage masa abin nan hatta yazhaba aktharu ma fihi min al har abin da yake tattare da shi mafi yawan abin da ke tattare da shi na ruwa ya gushe sannan sai ya amfani da shi saboda ba zai yiwu ka ce za ka iya gusar da shi ba ana ne ana ce wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin aw buq'atin saghiratin al musalla saghir malai ce wa in khafiya mawdi'u najasatin idan wurin najasa inda najasa ta ɗiga a jikinka ya buya gare ka ka kasa ganewa nan ne ko nan yanzu ba ga hannu ba sai a ce misali bawali ya tsallaro a jikinka ka ji inda fitsarin ya tsalla a jikinka amma a hannunka ka kasa ganewa nan ne ko nan ne ko nan ne ko nan ne ko nan ne baka sani ba an gane yanzu ya alai fi badanin in a jiki ne misali kafanka ke eh, fitsari ya watsu a wajen kafanka to sai ka kasa gane ina ne in inda fitsarin bisa nan ne kadai ko nan ne an gane ka kasa ganewa au saudin ko tufafi au buqatin saghiratin ko kuma wato wani wuri ɗan ƙarami sai malai ce ka musallin ka musalla saghirin kamar inda ake sallah dan karami irin ɗan musallan nan da ake yi a bakin hanya ko sai fitsari ya zuba a wurin ko wani ya zai fitsari a wurin haka kasa gane ina ne fitsarin ya taɓa kan lungun ne ko kotanan ko kotatan ne ko kotatan an kasa ganewa ko to me ya kamata a yi a nan malam ya ce wajaba ghaslu mahtamala wujudun najasati fihi wajibi ne a wanke inda Najasta ta ɗauka a jikin tufafin in nan ne a wanke nan nan kawai kada ka ce a ni na yi wanka an gane ba dai nan ya taba ba to sai a wanke nan in kai wanka wannan naka ne amma ba shari'a ta ce kai wanka ba inda ya taba kawai shari'a ta ce ka wanke an gane saboda ka san wani Allah ya yi shi mutum ne mai kyankyami yana gani zai ce ina shi wannan nasa ne amma wanda shari'a ta ce daidai inda ya taba sai ya wanke hatta yajzima bi zawaliha har sai ya tabbatar da najasin an gusar da ita a wurin a yawon wurin ko wa in lam yadri fi ayi jihatin minhu amma idan bai san wani bangare bane najasar ta taba ghasalahu jami'ahu sai ya wanke wurin baki ɗaya musallan gabaki ɗaya sai ya sa ruwa ya wanke masallacin baki ɗaya shikenan an wuce wajen wanda bai san inda fukari ne taba sai wanke musallan da baki daya rigan ne bai san inda jasa ta fallatso mai a jikin rigar ba kawai sai sa rigan a ruwa ya daure shi kenan an gane abin wannan haka kuma yake a cikin littattafan ma malikiya kai ni kitabata ko gasalahu jami'an idan ya fantsala ya kasa gane ina ne sai ya wanke rigan gaba ɗaya tunda bai san ina ne asalin inda najasa ta taba ba an fahimci wannan sai malam ya ci gaba da cewa wa yakfi fi tathiri bawl al-ghulam lam ya'kul taam yana wadatarwa wajen karkace bawalin yaro karami wanda bai fara cin abinci ba nono kawai yake sha rashuhu bil ma' a yayyafa ruwa yaron da yake jariri ne kai a matsayinka na uba ko ke a matsayinki na uwa kina da yarinya a kina da yaro jariri ko kuma kaka ce ke aka kawo jikinki a hannunki kika ɗauke shi an gane sai yaro ya tsula fitsari to me ya kamata a yi sai a sa ruwa a yayyafa ma wannan fitsarin matuƙar yaron nono kawai yake sha amma yaron inda ya fara cin abinci yana shan alarai ko ko yana shan custard ko yana shan mai waken suya kaga abinci kenan ko to anan kuma dole a wanki amma in ya jariri ne ya maka fitsari a matsayin ka uba ta ɗauke shi ya tsulo fitsari kawai ruwa za a ibo sai a yayyafa mu wajen shi kenan ya kai sallaka sallaka kai an gano wannan rashuhu bilma shi yayyafa masa ruwa kawai ake yi tsarin za a yayyafa masa ruwa wato duk abin da shari'a ta faɗi idan ka tsaya ka bincike sai kaga cewa wannan fa ba molan ka aka yi ba wanda ya san dan adam shi ya bada wannan dokar bincike na zamani na likitoci ya bincika ya gano cewa yaro namiji karinsa is not acidic yana babu wani sinadari amma yarinya mace da zaran an haife ta yau in ta yi fitsari akwai wani sinadari da ke tattare da wannan fitsarin amma ta namiji babu wannan sinadarin sai ya fara cin abinci sannan ke samun wannan sinadarin a cikin fitsarinsa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al khabir ashe Allah ba yafi kowa sanin abin da ya halice shi ba kuma shi ne latifun mai kausasawa khabirun mai ba da labari a kan ɗan adam shi sa jariri ta namiji in yi fitsari yayyafawa ruwa ruwa ake kawai amma jaririya idan ta yi fitsari za a sa a wanke ni saboda fitsarinta yana ɗauke da wani acid wanda shi ɗa namijin bayi da shi sai ya fara cin abinci yake samun shi amma sinadarin da Allah ya a jikin ce, daga ranar da ta fito duniya ta da shi shi ko ɗan namiji sai ya fara cin abinci yake samu ka gana nuna maka akwai bambanci a yanayin ne halittar kowa amince wannan malam ya ce ba da molan ka ya faɗi wannan maganan ba sai ke li hadisi ummi qais radiyallahu anha yace saboda hadisin ummi qais Allah ya ƙara yadda a gare ta annaha atat bibnin laha sagirin lam ya'kul ta'ama ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta zo da wani ɗana ta ɗan ƙarami jariri wanda bai fara cin abinci ba zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta san matan sahabbai in an samu yaro ana kawo shi wajen manzon Allah ya sa albarka an gane kamar yadda maman Anas da ummu sulaim sai lokacin da ta haifi yaronta ko bayan mutuwan yaron nan na farko ta ba ana ce kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce kana da dabino ya ce eh Allah ya karba ya tauna dabinan ya masa tahaniki ya buga masa ruwan a baki yaron ya laka ya lashe bayan ya gama lashewa manzo Allah ya masa addu'a sai ya sa masa suna Abdullah wannan yaron sai da ya haddace Qur'ani saboda addu'an da manzo Allah ya masa ya haifi ƴaƴa tara su ma yaran nan gudatar dukkan sun haddace Qur'ani kaga albarkan wa addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ita wannan bayar Allah ummu kai Allah ya kara yadda a gare ta sai ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya masa ya masa addu'a فأجلسه في حجره الله أكبر توانئ من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيكر قيارا sai ɗaura shi a cinyansa da ce ba samu famfas ba fa hasa ce yaron nan an samu famfas a samu mato a ci kawo shi manzala bai ce haka ba saboda kyakkyawan mu'amala Ka ga a kawo maka ayan girmama ka ko sai manzo Allah ya karɓe shi ya ajiye shi a cinya ina fata mun gane yana kallon sa yana masa wasa fabala ala sauri faru kenan sai yi wa manzo Allah fitsari a tufafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tawali'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce faja'a bima'in wata ke bada labari sai manzo Allah ce a kawo ruwa fanadahu wa lam yaghsilhu sai manzo Allah ya yayyafa ruwan kan fitsarin da yayi a jikinsa amma bai wanke ba aka ibo ruwa aka yi yafa. ai akwai bambanci da zuba a ne a wanke an gano wannan kenan sai nuna yaro jariri da bai fara cin abinci ba idan yayi fitsari aka ibo ruwa aka dan yayyafa a jiki shikenan kai ya kai sallaka lafiya lau duk ɗaukan ka aikasa da manzo Allah kake an gano wannan karatun to kuma ga abin da manzo Allah ya wannan karantarwa ce ake yi wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna maka tawalu'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda ga yaro ya masa fitsari amma kuma manzon Allah bai korafi ba inda ya korafi za ta ce ko alama a kulkin shi ya nuna za ta bada labari ya manzon Allah bai ji daɗi ba amma kaga babu wani alaman haka inda yaro ne sai ya mai da abun wasa kamar yadda ya yi ma abu kamai anan anas anas ya ce maza Allah yakan shigo gidanmu sai ya tadda kani na abu umair yana wasa da wata ɗan nugai wata tsuntsu harama tsadda kuma maza Allah ya zo ya kalle shi sai ce ya aba umair ma fa'alan nugai sai gan shi yana wasa wata rana yana zuwa sai ga yaro ya yi tagumi haka tsuntsu ya mutu sai yaro ya tagumi ya san yaro ɗan ƙarami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da ya kalle shi sai ya aba umair ma fa'alan nughair ya kai aba umair me ya samu kuma dan karamin tsuntsunka sai ce ai matin nughair <laughs> an karamin tsuntsun ne ya mutu shi sa yayi kagumi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna kusa da yaron sai ya sa hannunsa a kumatu yanda yaron ya sa hannu a kumatu yana taya shi ne solidarity kaga kyakkyawan mu'amala kenan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana taya shi solidarity kaga yaro zai ji daɗi ko sai manzo Allah ya taya shi cikin ciki shi yanzu shikenan sai ya saki jiki to wannan yana nuna maka kyakkyawan mu'amala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a babun fiqhu sakon da ke cikin hadisin shine yaro karami jariri matukar bai fara cin abinci ba idan ya mana fitsari tufafi ko a inda yake kwana yayyafawa ake yi kawai wannan shine karatun wa in kana ya'kulu ta'ama bi shahawatin wa ikhtiyari idan yaro ya kasance ya fara cin abinci saboda sha'awa yana sha'awar ya ci kaza an bashi zai ci kuma da zaɓi bashi ya zaɓa ya ci wa bauluhu mislu baulil kabir fitsarinsa yanzu fitsari hukuncinsa ɗaya da na babban mutum haka wankewa za a yi kaga kan yayyafawa ko to amma in ya fara cin abinci yanzu hukuncin ɗaya ne za a wanke fitsarin ne da inda fitsarin ya taɓa an gane ba yayyafa masa ruwa za a yi ba malam yace wa kaza baulul unsa as-saghir as-saghira haka fitsarin yarinya karama mislu baulul kabira ɗaya ne da mamanta jaririya idan ta yi fitsari hukuncin fitsarinta ɗaya ne da na babata saboda haka duk wancewa za a yi daga wannan ana ƙara ba mata wani ilimi ne mai zaman kansa da mata masu haihuwa da kuma kakanni na a kawo jika wajen kakarsa ko to yawa idan ya zo ga irin abin da ake yi وفي جميع هذه الأحوال ka irin سائر النجاسات malam ya ce a cikin dukkan wa'annan halayyar ana wanke fitsarin ne kamar yadda ake wanke sauran najasa za a sa ruwa a wanke shi da kyau kan gano wannan malam ya ce fan najasatu ala salasati anwa'in to abinda ake so ka gane najasa ya kasu zuwa nau'i uku najasatun mughallazatin akwai najasa mai kauri wa hiya najasatul kan wa nahwihi ita ce najasar kare da alade ina ba ta an gane da makamancin su kaga irin wa'annan najasar su a fili yake kaga ba za a cin naman kare ko kuma ba za ka ce a tun da kare ne a cire ma fatar za ka je ne ba an gane a wannan a fili yake haka alade ba za ka ce shi ai da ma fata ai ai da fata saboda in ka gasa shi fatan haɗe yake da ne da maikon saboda maiko ne jikinsa shi sai Allah ce baki laraba ba su san alade ba saboda babu alade a ƙasar laraba dalili saboda ne zafin ranar. zafin ranar da ke ƙasar laraba alade ba zai rayuwa ba mutuwa zai wallahi karnuka karnukan da ke kazan larawa ba karantansu ba sa haushi saboda bala'in zafin rana a tsawon ya zai kuyi ya ji zafi ne na ka gashi a cikin tabo yana yana shan iska kai ma ya ta kare balle shi ina fata a gane sai wanda ake kiwata shi a gida yana samun inuwa da sauransu shi ne za ta gani amma wanda ke waje za ta gan shi miskini ya kwanta ya yi likumo ya yi likumo za ka mace matacce ne amma za ka ga yana numfashi saboda bala'in zafin rana <laughs> to kaga irin wannan kaga ba za ka sa shi a lissafi ba shi za su Allah ya ke bace su sun san alade a ilmance amma ba sa ganin sa mu ne da Allah jarce mu da wannan bala'in ko alade a gan shi cikin kwata da sauransu duk inda ƙazanta yake nan za ka je ka da shi kuma abin ta kai ya ci la ya ci kashi ya ci mushen dabba ya ci mushen mutum amma wai mutum ya kara kama shi kuma ya ci a kusan wannan jidadancin ya kai iya kaiwa sannan kuma kare ka ga ma wai aka canza mai suna wai sunan oh sunansa kenan fo'ofo oh meat ga jana fo'ofo oh meat <laughs> ana maganan kare ne an gano wannan ana maganan kare ne in ka gana cewa naman ofu to kare ne in kuma ka an ce fine boy to buri ne in ka gana cewa fine boy na fine boy yo <laughs> wallahi buri ne naman buri ne be eh, naman buri ne shine fine boy za ka samu dace to malam ya ci gaba da cewa wa najasatun mukhaffafatun akwai kuma wata najasa mai sauki sauki ba ta da kaushi ba ta da kauri ba ta da nauyi wa hiya najasatul ghulam alladhi la ya'kulu ta'am halan yace shine najasar fitsarin yaro wanda bai fara cin abinci ba kaga shi an yayyafa ruwa ne ba matsala da abun nan amma an ce ka yayyafa masa ruwa kawai Kada yana da bayi da nauyi kenan amma mai nauyi aka ce sai ka wanke wurin an gano wannan shine malam yace wa najasatun baina zalika akwai kuma najasa nau'i na uku da tsaki shi bayi da kauri kuma shi ba mai sauki sauki bane dan tsaka tsaki ne tsakanin kauri da sauki sauki wa hiya baqiyatun najasat malaki shine ragowar najasoshi wanda mutane ke amfani da shi an gane kaga shi mushriki Allah ce innamal mushrikuna najasun wannan najasa ce wace iri ma'anawiyya lahisiya shi mushriki najasa ne an ya ga dama yayi wanka su ɗari a rana an gane ya sa turaren duniya ya fesa a jiki ko ya fesa a tufafinsa ya sa kayan da tafi kowane kaya tsafta sunansa ne jasa an gane saboda kafarcin nan da yake yi menene shi na jasa shi sa mazala ce al-islamu ya jubbu ma qablahu musulunci yana kankari yana gusar da abin da aka yi gabaninsa yana musulunta to wannan najasarsa ta gushe saboda haka saboda al-mumin la yanjus haka maza lafi al mu'min la yanjus shi mumini ba najasa bane ya'ani hayyan wa mayyitan rayayye da matacce duka ba najasa bane saboda haka wannan wankan da ake yi na gawa wanka ce ta ibada ba ta najasuwa ba an gano wannan saboda ka shi mumini musulmi duk halin da ya samu kansa ba najasa ba ne an gano wannan ko da ya samu kansa cikin wato janaba shi a karan kansa ba najasa ba ne saboda shi ne sababu wurudin hadith lokacin da maza la riƙe abu huraira janaba ta kama shi sai sulale ya gude je wanka ya manzo Allah ya shi bai gan shi ba can da ya dawo kansa na tiga da ruwa manzo Allah ce aina kunta ya Aba Huraira ina ka kasance tun azun ya ta Aba Huraira sai ce kuntu junuban fakaritu an ujalisaka sai ce ni ina cikin janaba sai na kyamaci in zauna tare da kai saboda ina ganin kamar ni na jisa ne shine na ne wanka na idar da wankan shine na zo nan na same ka kenan sai manzo Allah ce subhanallah yace sarki ya tabbata ga Allah ya kai Abu Huraira innal mu'min la yanjus ai mumini ba jasa bane shi kaga yanzu tabbata manzo Allah ya tabbatar da mumini ba ne jasa bane ko da jaraba ta kama mutum kaga an fahimci wannan sakon saboda haka kaga ma'anawiya ce ba hissiya ba an gano wannan malam yace nan ya kamata mu tsaya saboda karatun nan yana da ɗan tsawo kuma ga hadisi hadisin kuma yana buƙatar wato bayani saboda abin da kunsa a cikin wannan hadisi bai kamata mu saura a kan shi ba za mu haƙura a kansa idan Allah ya raya mu majalisi na gaba sai mu tashi a kan wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka za mu ba da dama tambaya in akwai saboda mun haɗa sallah ne na'am wa alaikum نعم eh. eh. eh. shi wannan abin ba kuskure ba ne sai dai wajen da malamai suka yi magana a kai shine wajen karanta alkur'ani idan yana tambayan da ya ce idan mutum ya tara da iyalinsa sai bai yi wankan janaba ba ya ɗan fita haka sa'an kuma baya a wajen da ya fita din ya ɗan yi wasu maganganu kuma da ke da alaƙa da addini hajja ma karatun alkur'ani shin ya hukuncin shi ne yake shin ya yi laifi malamai suna magana akan cewa shi alkur'ani kada alkur'ani ga mutumin da ke cikin janaba suka ce ba a so mutum ya ɗauki alkur'ani ya kanta ya karanta ta ba saboda shi janaba lokaci ne mu'akkad an gane an takaitaccen lokaci ne zai yi wankan sannan ya ci gaba da harkarsa amma an haila ne wannan akwai sabani kuma magana mafi inganci halaccin ɗauka amince wannan to amma mai janaba babu laifi ya karanta da baki amma ba zai ɗauka da hannu ba suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafa hujja da hadisin na na Aishatu wanda Bukhari da Muslim suka rawaito cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambatan Allah a kowane hali da ya samu kansa amma wannan kenan dalili na biyu shine wata rana hadisin na nan a cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sallah an ta da iqama manzo Allah ya tsaya inda liman ke tsayawa ana gama ta da iqama sai ya tuna akwai janaba a jikinsa sai ya koma cikin gida da je wankan janaba sannan ya dawo aka ga kansa na ija na ruwa sannan sai ya yi sallah amma yanzu wannan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah to kuma kaga manzo Allah ko da yaushe yana ambatan Allah yana zikiri haka suka ce to din wannan ne babu laifi amma daukan Qur'anin ne shine suka ce laifi abin sallan na'am wa alaikumus salam na'am a ba a bashi tambaya ya ce misali kajin gona idan suka mutu wani lokaci akan ɗauka a ba wato ba'anda ba musulmai ba sa'annan kuma wani lokaci a ba kare ko mage yaya hukuncin na farko shi baya halatta ka ba wanda ba musulmi ba saboda ka fashi ya je ya ci mushi Allah kuma ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awadu halal al-ithmi wal udwan ku yi taimakekeniya akan biyayya ga Allah da tsoron Allah kada ku yi taimakekeniya akan sakon Allah da wuce gona da iri shi cin mushe a wurin Allah sabo ne ko da kafirin ne shi ma haramun ne ci mushe an gane kaga in ka bashi kenan ka kafafa masa je ya ci wannan mushe to na biyu kare wanda ake kiwo a gida kamar wannan shi idan aka ba shi wannan mushen a matsayin abinci kaga zai ci amma zai iya hafa mai da wannan cutar da ake samu na karnuka a baki an gano wannan saboda haka in aka jefar da mushen shi ya je ya bincike ya ɗauko mushen ya ci Ana wani abu ne daban mage kuma baya halatta a bata mushe an gano wannan saboda inna mahiya. min as-sawafina alaikum was-sawafat kana daga cikin masu zagayawa tsakaninku dan in ta sha ruwa ma zaka iya yin alwala da ruwan ne to in ana ba ta mushe tana ci ka gami kana sawa magen bakin ta zama akwai me guba da dafi ka gane ba a yin haka amma aka jefar ita da kanta ta je ta ɗauko wannan wani abu ne daban amma ka ɗauka kana ta. saboda ai su in za su kama dabba ba mu ba da ta mutu suke kama ba da ranta suke kashe ta kuma suna kama ta ne a makasa har sai ta mutu sannan sai su sake ta kaga jinin na fesowa kaga yana rage wannan abin sannan su ci Allah ne yawa na'am to eh eh sai kai wa zakinsa sa eh. eh. shi dai wannan harkar siyar wannan mushen haramun ne an gane? inda yana so ya kiwon zaki don ya siyar ko a matsayin kasuwanci to ya ba shi abincin da yake bukata ba irin wannan ba da siyan mushi dai haramun an gani a dai yana da kudi yake nema ba ko ya nema da gaske wa alaikum salam ha sai ya kashe ta ne ha yana mai da ita mushe ba ne yana rike makasa ne jijiyar makasa zai rike zai sa akaifansa na na haƙoransa a jiki sai ya matse su sai su fashe jini zai dinga fitowa a jiki har sai sun mutu ya daina motsi sannan sai wannan jinin da ke fitowa kamar abin da ne sannan sai farka sannan ya ci wa alaikum salam to yau fa tabbata ta yi an gama mai zaki yanzu an kai ne nesa a nakwanda kawai ka baɗi <laughs> eh oh eh sai ya yi jefa musu eh eh eh sai a bude shi din sai kama wanda yake so he eh. daman shi dabba da nesa mai eh, gaskiya irin wannan ciwon aya halatta musulmi ya irin wannan ciwon saboda dabbobi ne masu cutarwa nesa ma fa tana da guba ku sani yawanci an santa a akan hadiya take ko tana da guba duk kaga ita tana kamawa a murki har sai ta kashe ko amma abu yayi nesa da ita harshen nan da take da shi shine sensor ɗinta wanda idan ta fito da shi yana bata location ɗin wannan prey ɗin tazarar guda nawa ne sai kwakwalwarta zai gaya mata shine in ya ɗan yi nisa da ita shine zaka ga ta kai kai ta sai sai ta dawo to wannan kafin da sai ta dawo ta sa mai guba ne sai ya tafi didi sai ka ga ya tsaya har ya daina motsi sai ta zo sai ta nannaɗe shi sai ta kankare shi sai ta ɗaga shi sai ta haɗe shi an gane yawa irin wa'annan dabbobi ya halatta musulmi ya ajiye su haka yanzu bala'in ya fi bala'in irin su mutane ke ajiye gida har da rattle snakes za ka ga mutane san ajiye wai saboda kun san mutane wato duk inda ratun snek yake in yau yau da gobe kana wuri yana pasivin ɗin kanshinka ya san ka in bako ya zo ya sani sai a sa su wai matsayin gadi saboda ka bako na shigowa yana pasivin ɗin kamshinsa ya san wannan bako ne sai kai mai tafka to kaga akwai matsala mutane da yawa yanzu kaga yanzu an fita daga kare yanzu an koma snake an koma crocodile an koma lion da tiger mutane suke ajiyewa a gidajensu alaikum salam na'am tara ne kana boli to na'am ba wannan borin ta Allah ta dukiyar haramun ne a ce wannan dukiyar kun ji tambayansa ya ce mutum ne yake da mahaifiya ana harkan bori kafi kenan gabo yan borin nan a aljanu ne ke shiga jikinsu suke harkoki to sai ta tsara kuɗi ta wannan harkar borin sai ta mutu shin ya halatta ya ci dukiyar haramun ne sannan mazala ya hana haramta hulwanin kahin walbazi kuɗin da boka ya tsafi da shi haramun ne ka haka karuwa kuɗin da ta karuwanci ta yi zina aka bata haramun ne ka an gane to wannan confirm ka riga ka san cewa ga harkar da take yi saboda haka dokar da ke kan mutu in ta mutu ba zai ce Allah ya ji kanta ba kai kenan na biyu ba zai mata sallah ba na uku ba za a binne ta a makabarta ta musulmi ba ina fata an gane na hudu ba za a gaje ta ba ita ma ba za ta gada ba saboda ta mutu tana shirka ma kana lin nabiyyi na amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah ce kaiwa ga annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka yi imani suwa kenan musulmai an yastaghfiru lil mushrikina su roƙa wa mushriki gafara Walaukanu, uli qurba ko da mushrikin nan dan uwanka ne na jini uba ko uwa ko kawu ko kani kowa min a ma bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa wa'annan kan wutare an gano wannan wannan shine dukar Allah akai na'am wa alaikum assalam to tsaya tukunna tambaya ce in mutum ya goya jariri ko mace kai ka rike jariri a hannu dan ya halatta za ka iya rike a hannu haka yi sallah da mutane da ya maza Allah yayi yawa dan kada ka ce kai wannan malamin akwai kakali ya maza Allah ne yi. kuma ya karanta da al'umma a ciki sallah ce kamsu salawatin maza Allah ya zo da yarinya a hannunsa in zai yi ruku'i sai ya ajiye ta in ya ɗago daga ruku'i ya tafi sujada in zai taso daga sujada sai ya ɗauko ta ya rike ta a hannu malamai suka ce daga cikin cikin hadisin koyawa mata sallah da yaro a hannu musamman idan yaron rigiman ne mai kiwuyen bala'i bai da kuwa ba wani habbaban shi bai da shi ba eh ita ba maman shi bane yanda ka san kasta an gane ita ba maman shi bane bai da kowa ba kamar shi wannan sai ba maman shi bane bai da kuwa ba to akwai yara irin haka akwai kuma wanda zaka ga sun nace wa iyayensu maza baban wani ma koyewa yake amma ji wannan akwai ni abokinmu da na sani yarinya shi tana karama yanzu ta zama bujura. ina fata an gane in zai fita boyewa yake sai ya cire hula sai ta bi shi in mamanta za ta ɗauki gyale ko in maman shi za ta ɗauki mamanta za ta ɗauki hijabi da fa tana kallonta zo mu je shi baban na nan ruwanta amma baban ina za ta bi shi amin shi wannan amma yanzu ta girma to ga irin wannan idan ya fi tsari sai a ajiye yara amin shi wannan kallar ta yanki saboda me najasa ya taɓa mukhaffafa ce ta taɓa shi sai ya je ibo ruwa ya yayyafa a ciki amma inda wani zai gani ya zo ya yayyafa masa ruwa a jiki yaron bai fara cin abinci ba sai ci gaba da sallah sallah kuma ta yi kamar amma in mace ce to sallar ta ɓaci sai je wanki sannan ya dawo ya fara kamfara amma alwalarsa tana nan amma sallah ce ta saboda najasa ta fada a jikinsa na biyu ba daidai ba ne sai ya yi wanka ta zuku ne ita na ba ta kama shi ko ta zuru to yaya zai yi ya je nemo ruwa ya wanka wanda aka ce zai iya yin taimama shi ne wanda ba yi da lafiya in ya taɓa ruwa zai zama masa illa wa in kuntum marda Allah ce awa ala safari in ba ku da lafiya ta ji ma'an in ka yi ba musa idan ba Allah ce saboda ka wannan yana da lafiya ya nemo ruwan ya dan rage masa sanyi sai yi wankan amma ba zai ce zai taimama ba yawwa eh mutum na high station ya runguma mutum <laughs> eh eh to hukuncin tufafinsa wadda ba musulma ba ko eh to kaga na farko dai ne ke da matsala saboda akwai siffan da mace tana ganin ka ko da ba musulma ba ce ta san kace mu ko yana ganin siffan ta san untouchable ta ganta da nisbu sak ɗinka a ka sha hadisi ba za ta ba za ta kama tsohon kusa da kai ba sai za ta ce biza na mala biza na mala amin ji wannan ita ta san cewa wannan kamilalle ne ko a musulman amma idan ta ga ta yi swagin ha to ka kuwa ai kai ka jawo kanka an gane in mutum ya yi suwagin dole aka yi tunanin shi ma suwaga ne irinta saboda haka sai ta bada shi ya yi laifi Allah zai kama shi da wannan laifin shi nan da yi har ya jawo mace ta rungume shi a makaranta shi Allah zai kama ko da baya wannan harkan amma yanayin shigan ya sa take tunanin shi ma yana suwagin a wajen tafiya ne to laifi ne a wurin Allah saboda haka shi za a ake so mutum ya yi sufa ta kamala duk inda ya samu kansa wanda duk inda mutum ya gansa zai masa takatsun ba wai an ce dan ka sa english dress ka zama iska ba ne amma duk abin da zai sa a maka wani abin da bai dace ba to ka kiyaye an gane saboda mutuncinka ya fi komai eh, a matsayin ka na musulmi ka kiyaye Allah ka shirya da mu ina gani shi kenan tambayoyinmu abinda muka karanta daidai Allah ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana haka Allah ya haɗa fuskocin mu a wannan wuri suna roƙon sai haɗa mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka da zatinka da siffofinka maɗaukaka a tausasa zukatan wa'annan shugabanni a su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma a matsayin na mabiyansu ya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da ba wa dokanka ba duk abin da zai zama cutarwa gare mu da wannan ƙasa da wannan yanki namu ya Allah ka kame hannunsu kakka ba su ikon aiwatar da shi duk abin da zai zama amfani gare mu da wannan ƙasa da wannan yanki namu ya Allah ka ba su ikon aiwatar da shi yan uwanmu da suke hannun wa'annan mayagun mutane ya Allah ka kawo musu mafita a halin da suke ciki su kuma wa'annan mayagun mutanen wa'anda cewa masu shiryuwa ne ya Allah ka shiryar da su wanda kuma kankara ta ya gabata a kansu ba za su shiryu ba ya Allah ka magance mana matsalarsu da abin da ya dace da su mu kuma da su ya Allah ka haramta haɗuwanmu da su su ma ka haramta haɗuwarsu da mu har zuwa ranar da za ka ɗauke rayukanmu ya Allah ka mu kana ne yadda da mu ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada Allah ya gina wannan wuri ya faɗi shi a waƙafi ga al'umma ya Allah ka gina masa ka ta fara gida aljanna mu ma ka gina mana a tsarin gida aljanna yan uwanmu masu kallon mu da sauraron mu maza da mata muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da mu da su ya mana albarka ga baki daya ya tara mu a cikin firdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk